Tun fiye da shekaru talatin da suka gabata ne aka kafa kasuwar 'yan lemo inda ake cinikayyar kayayyakin marmari irin su lemo, gwanda, ayaba, abarba, mangoro, kashu, kankana da sauransu. 'Yan kasuwa daga kudanci da arewacin Najeriya da kuma kasashe makwabta irin su Nijar da Ghana ne ke saye ko sayar da haja a kasuwar ta 'yan lemo. Ismaila Sa'idu Koki shine sakataren kungiyar masu sayar da kayan marmari ta Najeriya reshen jihar Kano. Kamar abarba muka samu mota talatin arba'in a kullum mutanen yobe mutanen jigawa mutanen maiduguri damaturu katsina duk cikin zo su sai kayayyakin nan duk daga hannunmu kaduna wani sa'in kuma wannan mota arba'in kan mana karanci ita kuma wannan kankana buga soke mota talatin arba'in hamsin a kullum kuma mu ma akan zo a yi lodi zuwa Legas port yanzu ana yin cinikin kamar nawa a rana a kasuwar yan lemu a kullum an na ce ana harkar miliyan hamsin ko sittin a kullum ina ganin ban maka karya ba Mr. Obi mai kwakwa na daga cikin ɗimbin 'yan kasuwa da ke kawo kaya kasuwar 'yan lemo daga birnin Legas. Eh, muna kawo kwakwa, tirela-tireloli kwakwa ba problem. Muna kawo kuma muna sarwa nam da masu sarwa da masu kawa duka mun sani juna mu kuma fahimce juna mu ba problem ba matsala haka muke yi kullum ne. Cin yaushe ne kake kawo kwakwa daga Legas zuwa Kano? Ya yanzu misali ya kai shekara goma sha biyar. mota nawa kake kawo wani zubin a wata amma kawo ba kawo tara da kusa talatin shi ma wannan ɗan kasuwar ya ce ya kwashe shekaru da dama yana safarar kaya daga jihar benue zuwa kano sunana joseph ona bimbauze daga benue state katsina allah kasuwa mai yana tafiya sosai ba mu da matsala kasuwan kano yana cin gaba da ciniki ba wai da cuci ka ba ne ko da shike galibin kayayyakin da ake hada hadarsu a kasuwar ta 'yan lemo na zuwa ne daga yankin kudancin najeriya amma kayayyaki kamar mangwara da kankana ana kawo su ne daga jihohi irin su adamawa da jigawa daga jigawa karamar hukumar kirika sama wato kullum muna zuwa ana zuwa da mota biyu mota uku mota hudu haka kai nomawa kake yi ko kuma sara kake yi ka da mota ka to gaskiya ni kam sara nake yi ina noma an amma noman bai kai kasuwan ba saboda sara muke yi kullum muna shigowa kasuwa Ahmad Yusuf Ibrahim na daga cikin waɗanda ke sayan kayayyaki daga hannun fatake domin sayarwa ƙananan 'yan kasuwa. Mukan buɗe mota insha Allah in ba mu sai da a yau ba zuwa gobe za mu sai da in Allah ya Idan muka sai ka dama a ka'ida yana da kyau a ce an ɗauki kwana biyu uku saboda sakamakon yadda mu ma muke baiwa masu sayan mu suna tafiya da cikin gari ka san wani idan aka bashi wani sai yayi kwana biyu wani uku wani ma akalla ya kwana biyar kafin ya kawo mana kuɗaɗe. Duk da rawar da kasuwar ta ke takawa ga haɓakar tattalin arzikin rukunin jama'a daban-daban amma sakataren kungiyar 'yan kasuwar ismaila sa'idu koki ya ce akwai kalubale da suke fuskanta muna da buƙatar magudanar ruwa muna da buƙatar space na parking saboda muna samun cunkoson goslo sannan muna da buƙatar kamar kaya wanda muke na shara akwai ayaba idan ta zo za mu yanke ta akwai lemo idan ya zo wani zai mutu za mu kai shara to wannan abun yana ci mana to a ƙwarya ai muna buƙatar security Ismail Sa'id Koi kenan sakataren kungiyar masu cinikayyar kayayyakin marmari ta Najeriya reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Najeriya.